This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya far'a da kuma FM Nomad. Za a iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Tare da sallama masu sauraron mu lale marhaban da fatan an wayi gari lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau Laraba daga birnin Washington. To kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labaran. Bama bamai biyu da aka boye cikin motoci suka tashi 'yan mintoci tsakanin juna a babban birnin jihar Plateau, Najeriya sun kashe mutane akalla 118. mataimakin shugaban amurka ya sake yin allah wadai da kamawa da kuma haɗe zirin kiramiya da rasha ta yi a moscow a ƙasar thailand rundunar sojojin ƙasar ta ce dokar ta ɓaci da ta kafa za ta ci gaba da aiki har sai an maido da zaman lafiya da kuma doka da oda to na labaran kenan A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa yayin da rundunar 'yan sandan jihar Filato ke bayanin yadda aka kai tagwayen hare-haren bama-bamai a birnin. Ita kuma gwamnatin jihar kira take a kai zuciya nesa a miƙa wa Allah komai. Muna roko a kwanta da hankula mu yi addu'a Allah ya taimake mu a kasan nan. Za a kuma ji cewa mahaifin biyu daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da aka sace a garin Chibok ya mutu sanadiyar bugun zuciya har ɗan uwansa ke cewa. Don Allah ku taimake mu, don ku taimake mu. Kullum muke cikin tunani, tunani nan ya yawa. Haka kuma za a ji cewa a yayin da ake samun yawaitar gama tsakanin manoma da makiyaya wata kungiyar makiyaya ta tashi haikan wajen maido da yadda tsakanin al'ummomin biyu. Barayi wanda ba su da sana'a suke kokarin su lalata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. sannan kamar kowace ranar laraba sahaba imam aliyu na tafa da shirin demokaradiyya a yau to amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran bama mai biyu da aka ɓoye cikin motoci suka tashi 'yan mintoci tsakani a jos babban birnin jihar filato da ke tsakiyar najeriya sun halaka akalla mutane 118 fashewar da ta hauku a jiya talata ta rusa gine-gine masu yawa saboda haka jami'ai suke ce tsammanin za su gano ƙarin gawarwarki baba maman sun tashi ne cikin wata kasuwa da take cike da mutane suna hada-hada kusa da kuma wata tasha da kuma asibiti babu wanda dai ya fita da wuri-wuri ya dauki alhakin kai wannan hari amma nan da nan aka fara zargin ƙungiyar boko haram ƙungiyar ta masu tsauran ra'ayin addinin islama waɗanda ake aza alhakin kisan dubban mutane a ƙoƙarin da take yi na kafa tsarin mabiya musulunci sau da kafa shugaba gullak jonathan na najeriya ya kira harin na jiya talata da cewa ibilisanci ne da tsagoran keta daga nan ya ce ya dukufa wajen samun galaba a yakin da ƙasar take yi da ta'addanci a jiya talatin ne kuma majalisar dattijan najeriya ta amince da sabunta dokar ta ɓaci karo na uku na wani wata shida a jihohi uku da ke arewa maso gabashin ƙasar inda boko haram tafi karfi muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya mataimakin shugaban amurka joe biden ya sake yin allah wadai da kamawa da kuma haɗe zirin kremiya da rasha ta yi ya ce tilar a tabbatar cewa daga yanzu ba za a sake canza kan iyakokin kasashen turai da karfin bindiga ba mr biden ya furta hakan ne a jiya talata a wani sansanin soja da ke kusa da birnin bucharest babban wato fadar kasar romania a wani jawabin da ya gabatarwa sojojin amurka da na ƙasar, a wani ɓangare na yunkurin da amurka take yi na sake tabbatarwa neto da ƙawayenta goyon bayan amurkar ya bayyana kama yankin kremiya da rasha ta yi a zaman wani matakin da ba halittacce ba ne daga nan ya kira ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tsaro ta neto su zage dantse wajen ci gaba da ƙaƙabawa rasha takunkumi domin ladabtar da ita kan wannan matakin a halin da ake ciki kuma amurka ta aza takunkumi ma 'yan ƙasar rasha su goma sha biyu ciki har da waɗanda ake zargin su da hannu a mutuwar wani lauya sargi maniski a gidan fursuna saboda ya fallasa mummunar zambar ƙin biyan haraji da aka yi a shekara ta tara. A ƙasar Thailand rundunar sojojin ƙasar ta ce dokar ta ɓaci da aka kafa za ta ci gaba da aiki har sai an maido da zaman lafiya da kuma doka da oda bayan da kwashe watanni ana mummunar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da a wasu lokutan suke kaiwa ga hasarar rayuka babban hafsan hafsoshin ƙasar janar prayus chan ocha ya fito a talabijin jiya talata yana cewa ya ayyana dokar ta ɓacin ne domin kawo ƙarshen ƙiƙiƙar siyasar da ƙasar take ciki da kuma hana ɓarkewar zoma bayan da babbar kotun ƙasar ta wato ta kawar da firaministan ministan yin lakshi na watara daga kan mulki saboda an same ta laifin amfani da ikon ta ta hanyar da ta kaucewa doka jaman sojin ƙasar sun musanta cewa wannan mataki da suka ɗauka juyin mulki ne suka ayyana sun tabbatar wa al'ummar ƙasar cewa gwamnati tana ci gaba da aiki kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanadar amma wasu majiyoyin gwamnatin ƙasar thailand ɗin sun gaya muryar amurka cewa dokar sojojin ukraine ta, ta kakkaɓe iko daga hannayensu majalisar ɗinkin duniya da kuma fadar white house ta shugaban amurka duk sun yi kira ga duka sassan biyu su warware rikicin cikin lumana kuma su mutunta tsari da kuma bin demokradiyya to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Za a yi zaben 'yan majalisar dokokin Libya ranar 25 ga watan Yuni idan Allah ya kai mu. Hukumar zaben kasar ce ta bayyana hakan bayan an yi kwanaki ana gama tsakanin sojojin gwamnati da kuma waɗanda suke biyayya ga wani bujerarren janar na ƙasar mai ritaya. Al'amarin da ya sake sabunta fargabar da ake yi cewa ƙasar za ta fada cikin yakin basasa. Janar Khalifa Haftar yana ikirarin shi ɗan kishin ƙasa ne wanda yake yaƙi domin kare libya daga masu tsatsauran ra'ayin addinin islama faɗa da ake ta gwabzawa tsakanin dakarun waɗanda suke biyayya ga janar haftar da abokan hamayyarsa sun kashe akalla mutane saba'in daga ranar juma'a wakilan majalisar dokokin libya sun zauna jiya talata a wani yunkuri na sake maido da ikonsu sakamakon kalubalen da suke fuskanta daga magoya bayan haftar sabon firaministan kasar ahmad maitik ya roƙi 'yan majalisar dokokin su jinkirta kada ƙuri'ar nuna rashin amincewa ko akasin haka da gwamnatinsa zuwa wasu kwanaki goma domin ya samu sukunin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. Ƙasashen duniya sun yi alkawarin za su tallafa ƙasar Sudan ta kudu da kuɗi dala miliyan 600 sun yi wani alkawarin ne a wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin oslo inda majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan ƙasar sudan ta kudu su miliyan hudu suna fuskantar barazana ko kasadar yunwa alkawuran da suka yi jiya talata ƙari ne kan wasu dala miliyan 536 da tuni aka riga aka yi alkawarin ba da su ministan harkokin wajen kasar norway borg brende ya kira alkawuran da cewa suna da muhimmanci kuma za su taimaka wajen kare rayuka amma jami'an majalisar ɗinkin duniya suka ce har yanzu ba waɗannan alƙawuran sun kasa dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari takwas da ake bukata domin ƙasar sudan ta kudu fada da ake gwabzawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar ya haddasa matsalolin 'yan gudun hijira ya kuma hana manoma aiki ganin damuna ta sauka amurka ce ƙasa da tafi ba da gudumawa mafi tsoka ta dala miliyan ɗari uku a wannan taro. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zango a jas headquarter jihar Filato inda kamar yadda aka ji da wajen karfe uku na yammacin jiya aka kai tagwayen hare-haren bam a kasuwar terminus inda ya zuwa yanzu hukumomi ke cewa mutane sama da ɗari sun halaka Tuni dai gwamnatin jihar ta Filato ke kiran da aka yi zuciya nesa a miƙa wa Allah komai. A yayin da kwamishinan 'yan sandan jihar Chris Olakpe shi kuma ke bayar da ƙarin haske kan yadda aka kai harin don jama'a su rinka kula. Zainab Babaji gare A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Chris Olakpe. A bomber moving in a, Fiat bus along the terminus Central Business District abandoned his vehicle ostensibly to check. Kwamishinan 'yan sandan ya ce wani dan kunan bakin wake da ke wata motar bus kirar Fiat a kan hanyar kasuwar Terminus ya fita daga motar don ya duba cinkoson jama'a sannan ya dawo ya tada bam din nan take ya mutu. Olakpe ce bayan misalin mintuna 20 zuwa 30 kimanin kafa 100 daga inda bam din ya tashi sai wata motar kirar siena da direbansa shi ma ya fita ya bar motar ta tada bam na biyu. Olafe kuma ce yayin da jami'an tsaro ke bincike kan lamarin, jama'a su ba da bayanai da za su kai ga gano masu aikata aika-aikan. Ya kuma ce 'yan kasuwa su guje wa zuwa kasuwar har lokacin da 'yan sandan za su gama shara da bincike kan lamarin. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Madam Olivia Dazem ta bukaci jama'a kan su kwantar da hankulansu. A yanzu a madadin gwamnati muna roko a kwantar da hankula domin mu yi addu'a Allah ya taimake mu a kasan nan. Eh, shi babanmu gwamna jona david Jang shi ma ya riga ya eh, kira ya yi magana eh, shi wanda yana acting wato shi deputy governor shi ma yanzu yana kan jin rahotanni akan abubuwan da suka faru na ganin gobe idan allah ya kai mu za mu bai da rahotanni tabbacin abin da ya faru a nan dai muna roƙon addu'a ubangiji ya taimake mu zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To a gaida Zainab, to daga Jas kuma sai birnin Maiduguri inda za a ji cewa mahaifin biyu daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da ƙungiyar Boko Haram ta sace a garin Chibok, wanda bai ga 'ya'yan nasa ba cikin faifan bidiyon da Boko Haram ta fitar kwanan nan ya mutu sanadiyar bugun zuciya. Dan uwan mamacin ne ya tabbatar da hakan ga wakilinmu Haruna Dauda. a ranar lahadin da ya gabata ne dai allah allawa ɗaya daga cikin iyayen yaran nan 'yan mata da aka sace na garin chibok rasuwa sakamakon bugun zuciya da ya kamu da shi tun dai lokacin da aka sace waɗannan 'yan mata fiye da makonni biyar da suka gabata daidai ya haifar da al'amura da dama da ciki da wajen najeriya kama da zanga-zangan da kungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu kungiyoyi masu karfin gaske ke gudanarwa a ciki da wajen najeriya da kuma nunan yatsa tsakanin bangaren gwamnatin tarayyar da na jihar borno wanda kowanne daga cikinsu ke kokarin nuna wanda ke da alhakin kulawa da waɗannan ɗalibai mr james yama na daga cikin mazauna karamar hukumar Chibok din da kuma ya rasa dan uwansa sakamakon hawan jini da ta kama shi na rashin ganin 'ya'yansa mata guda biyu da aka sace a cikin ɗaliban da kuma har zuwa lokacin da ya kwanta da dama bai samu labarin inda suke ba. Mr. Yaman ya mun karin bayani ta wayar tarho kan yadda dan uwan nasa Mr. Mutai Hona ya rasa ransa sakamakon akwai wannan lamari. Mu yanzu muna tunani cewa ko mu tara kanmu mu je mu zauna mu gwamnati ta bidiyon da aka cire din nan kwanaki akwai ya gansu a ciki babu bai ga yan sha ciki ba babu shi wannan marigayi kun eh, taba sanin shi da wani ciwo ba mu tabbata kamar yansa nawa ne eh yake wanda yake ya kai takwas Mr. James Yamake nan ɗaya daga cikin 'yan uwan yaran nan wato mr mutaihuna da ya rasa ransa sakamakon bugun zuciya da rashin ganin 'ya'yan nasa da kuma har yanzu gwamnatin ke bayanin cewa suna kokarin kubutar da su daga hannun waɗannan mahara da suka yi garkuwa da su haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda ku yi garkuwa da 'yan mata ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. To Allah sa su ji a kuma gaida ɗan mutan biyu. To daga rigimar Boko Haram kuma sai ta manoma da makiyaya. Inda wata ƙungiyar makiyaya ta tashi haikan wajen ganin ta maido da daɗaɗɗiyar yadda da kuma zumunci da ta ce akwai tun usuli tsakanin manoma da makiyayan. Daga Adamawa ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahoton. sabon shugaban kungiyar makiyayan najeriya adon zuru alhaji muhammadu ke ruwa. ya ce fatuni kwalliya ta fara biyan kudin sabulu a wannan ran gadin fadakarwan kana kuma tuni suka fara rajistar makiyayan najeriya don sanin makiyayan asali da kuma waɗanda kan shiga rigar makiyaya suna haddasa fitina namu yanzu da muka fara kuma muna ganin haske domin an samu zaman lafiya wasu wurare daban-daban mu muna tahiya ne muna tara ne ƙauye-ƙauye muna tara su mai musu bayani na ƙauyen don bayani ya kai gari su kuma mafi yawa an fara fahimta cewa tashin hankalin da ake ba alheri ba. ba ne su ma waɗanda ke da hukumomi sun fara gano cewa rashin ba hilla ni mazauni ba alheri ba ne rashin sake hanyoyin su ba alheri ba ne kuma duka an fara ɗaukar mataki kan wannan yanzu mun je jiha mun je nasarawa benue taraba adama daga nan allah da mun tashi gombe za mu da gombe sai bauchi haka shi ma da yake tsokace wani jigo a kungiyar makiyayan alhaji hussein yusuf boso daga mina ta jihar neja wanda ma ke zama mataimakin shugaban kungiyar na daya ya ba da tabbacin cewa da wannan faɗakarwar da suke yi da fa batun faɗa tsakanin tsakanin makiya da fulani ya kare muna so su fahimta filani ba abokan faɗan kowa ba ne sana'a ne suke yi na kiwo wayannan na noma in aka shiga juna aka bata ma juna rai ya kamata a yafe ma juna a bi hanyar da aka gada na yin sulhu dama wasu ne ɓata gari yan siyasa wanda ba su da kici suke shiga su haɗa filani nan faɗa da wasu kuma barayi wanda ba su da sana'a suke ƙoƙarin su lalata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma wannan ko Allah da mun ɗauki mataki da ba za mu yadda. To sai dai kuma da yake wa makiyayan jawabi a gonar sai gwamnan jihar Adamawa Murtala Yako ya fa lokaci da makiyaya za su rungumi kiwon zamani wanda ya ce shi ne ma zai rage rikicin da ake samu a tsakanin makiya da manoma na ce kowa dama ƙasa na ba yadda bature bai yi mana ba faɗa mana ba mu shinge mu da a da makiyayenmu nan suna yawo duk duniya suna tafiya suna shiga daji wannan ya zama na zamanin aru-aru dole ne su zauna waje ɗaya ka zauna da shanunka waje ɗaya ka je ka sawo wa shanu ka abinci su ci ya fi maka albarka da ka tashi kana yawo cikin daji saboda haka nan gunnoni yadda za su taimaka shi ne sauran grazing reserve nan da ya saura inda ake kiwo a da ya zama gonaki saboda haka nan a wanda ya sauran nan mu fensi ibrahim abdullahi zo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya dole ni To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari in ɗan za ku gefe sahaba Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin zamu leƙa zauren taron ƙasa mu ji irin wainar da ake toyawa a gyare-gyare da suka shafi demokradiyya. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A tsakiyar watan Maris ne aka fara taron ƙasa a Najeriya in banda batun raba kan ƙasar taron yana iya duba dukkan al'amari. ɗaya daga cikin kwamitoci da taron ya kafa har da wadda zai duba tsari da kuma yanayin demokradiyya. Ɗaya daga cikin wakilan wannan kwamiti shine tsohon sanata Sa'idu Umar Kumo. Ya tattauna da Madina Dauda kan batun ko Najeriya ta jarraba tsari na wa'adi ɗaya na shekaru shida kofi da irin shawara da wannan kwamiti yanke a zaman da ya kan wannan batu da sauran batutuwa. A cikin abin da kwamiti ɗin aka ba mu izini mu tattauna akwai batun maganin wani irin tsarin mulki muke so. tsarin mulki irin da muke ciki na yanzu na wanda ake su presidential system of government ko ko muna neman parliamentary system na da mu koma ko ko muna neman mu kawo wani abu daban akwai unitary government akwai menene mai akwai dukkan wannan a irin batun maganar ayyukan tsarin da na gwamnati kwamiti dinmu an kawo mata wannan wanda mu abinda muka tabbatar muka yi shine mun ce mu za mu ci gaba da wannan tsari na presidential system of government shi za mu yi amma da kuskurima wace irin kuskurima za ku yi akwai kuskurima da ɗan dama wanda aka kawo wanda tukunna ba a kai ga ƙarshe ba kuma kin san duk abin da aka yi a kwamiti a wajen mun kammala sai mu je mu kare shi a wajen kuma taro na gaba ɗaya wanda ake kiransa preliminary wanda kowane kwamiti za mu sake dawa wannan preliminary preliminary din sannan a kawo a gabatar da kowane kwamitin in rahotonta sannan a yi debate a yi muhawara a kai ko a yadda da shi ko kuma a samu gyare-gyare ko kuma a samu jefar da shi ma to saboda ka mu a wajen mu mun kawo gyare-gyare a cikin batun maganar tsarin da muke ciki saboda ganin irin yanayin kasar mu da yanayin mun yarda da cewa prejudicial system of government din shine fi dacewa da mu amma na akwai wasu 'yan kalubale da muke da shi a cikinsa wanda shi ne muka gyara kamar yanzu ka ɗauki batun maganan vice president ka ɗauki batun maganan 'yan majalisu a kwamiti ɗin wasu na bukatan vice president ya zamanto zai fito daga cikin 'yan majalisu ba wai shi president yan jam'iyyar ta tsaye da shi ta tsaye da shi shi kadai a matsayi shi ne single ticket ba batun magana sai ya tafi da running mate to kuma har yanzu in zai ɗauko to ya ɗauko daga cikin majalisa ɗaya daga cikin wannan majalisa a ɗauko mutumin da zai zai masa ranin mate a dattawa ko wakilai a dattawa ko wakilai duk wannan mun da muke daga majalisa domin dukansu wannan gidaje guda biyu duk wanda ke wajen ya qualifying ya cancanci zama mataimaki sannan kuma maganar ministoci mun ci a ɗauko ministoci daga legislature saboda su suka san wahalan jama'arsu su su suka maimakon a kafa gwamnati a dinga kame kamen mutane daga waje kawai amma duk da haka mun baiwa shugaban kasa dama zai iya daukan gabe na 20% not more than 20% akalla kare wuce 20% daga waje amma dai mafi rinjaye su fi daga cikin wakilai na jama'a wanda in an ɗauke su sannan kuma in suka zama ministocin nan ba za su bar majalisun ba to wannan duka akwai irin wannan waɗanda suka kawo irin wannan tunanin da kuma suka kawo irin wannan maganganun wanda duka yana ɗaya cikin gyare-gyare don ba zan iya faɗin lokacin da muke da shi ba zai wadatar da mu in faɗa miki duk abubuwan dalla-dalla har yadda da muka muka tsaya ba amma da mun kawo cewa za mu yi presidential system of government wanda muke da shi yanzu sannan kuma mun yi masa ɗan kwaskwarima wanda in an yadda zai ba da daman a samu sauƙaƙe wasu abubuwa na farko har yanzu kuma a ciki an kawo cewa ko da ta yiwu president da aka zaɓa ya ce ya bari ko kuma a fidda shi ko kuma ya mutu irin abin da muka samu a baya ba ma fata ya sake samun saboda a yanzu vice president din zai rike ƙasa ne kawai na kwana 90 a sake sabon zaɓe a zaɓo shugaban ƙasa amma na daga inda wannan shugaban ƙasan ya fito wanda ya mutum wanda ya mutum wanda ya sauka kuma wanda aka ce domin ya karasa ya karasa tenuwa dinsa domin ya kada a sake samun irin wannan takaddamar da ake samu saboda wannan abu ne namu na wannan in kin lura da wannan system kin san ku ma ne irin na Afirka kenan demokradiyya din ta Afirka ko ta Najeriya don muna so mu ga me zai yi akan al'ummar mu kamar yanzu yadda aka samu cewa shugaban kasa ya mutu wannan shugaban kasar mu na yanzu yan eh, doka ta ce constitution ya ce shi ne bai karbi shugabancin kasa haka in kai gwamna ne ma to amma in mun yi wannan in ya zama karbabbe to babu wani sauri saboda ka sauran jam'iyyu in za a sake zaɓe duk za su ɗaukar da ɗin su daga wannan wurin ne duka su ba wanda zai fita ya ɗauko wani kandidat wannan mu wasu daga cikin mun yarda da wannan tsari wasu kuma ba su yarda a cikin kwamiti din ba amma dai ba a kammala wannan zuwa sati da muka dawo a kwamiti level din a majority abin da muka jefa shi za mu yi shi za mu ba da rahoto a kansa to kin ga akwai irin waɗannan gyare-gyare makamantansu a cikin gyare-gyaren da muka je aiwa tsarin kuskure ma kuma saboda tsadan da tsarin yake da shi akwai wanda suke ganin cewa shin ma majalisa gaba ɗaya ta gama ta zama majalisa ce wanda za a zo a yi taro ko wata uku uku a watse ko ko ta za a yi majalisa wanda zan kamar na irin na yanzu wannan ma akwai shi kun taɓo harkar kudaden gudanar da gwamnati domin shi wannan presidential system da kuke magana dinnan ko na yanzu da muke yi akwai korafe-korafe cewa ana yawan kashe kuɗi to kuma ga wannan kamar kun ƙara faɗaɗa ta ne a mun faɗaɗa ba dukkan bukatun mu shirin mu dan jawo abin a rage yawan abin da ake yi na kashe kuɗin amma mu kwamiti din mu ba bangaren bangaren ba bane akwai revolution of power committee su ne waɗanda su kuma za su yi irin waɗannan yan rige-rigen da gyare-gyaren da kuma wajen magana tattalin arzikin ƙasa da makamantan su kuma akwai wannan kwamiti din wataƙila ita za ta duba wannan ita za ta gyara wannan abin din duka don haka akwai kullum mutane suna kallon kaman akwai batun maganan tsadan gudanar da gwamnati wannan gaskiya ne domin misali ka ɗauka yanzu ministoci arba'in ko hamsin sannan ka ɗauke su da su abin da waɗanda za su taya su hidimar ayyukan sannan in ka duk koma wajen shugaban kasa akwai ah, abin masu ba yawara na musamman akwai mataimaka na musamman in ka tafi jihohi akwai ma inda wasu suka iya yin wajen mataimaka wajen mutum dubu mutum ɗari ya danganta ga yanayin da gujiya ta samu kanta a ciki to kaga duka wannan yanayi ne na kashe kuɗin to akwai duk ma fito da mu a wannan taro na ƙasa muna so mu fito ta ina za mu rage irin wa'annan abubuwan don a zaman to za a samu daman kuɗin da ake kashewa akan irin wa'annan abubuwan da ba ma wajibi ba su koma kan kuɗaɗen da aka kashe mutane ba zai amfani mutane akan ayyukansu ne da kullum da rayuwarsu ne da kullum ko me yasa kuka ki amincewa da shugaban ƙasa ya shekara shida ɗin baka ganin ya fi sauƙi da a ce a'a a shekarar takwas wato ba za a samu sauki ba abin da ya muka yi cewa eh, eh, mulki falan ɗaya sannan ma shekara shida wato muna tsoron abin da ba san zai zo a gaba ba saboda in har yanzu muka ce a gyara tsarin mulki a saka cewa abin nan tsarin falon ɗaya shekara shida to yana yiwuwa ba ka da hanyar hana wanda duk ke kan mulkin yanzu ci gaba da yi domin sabon tsari ne sannan kuma da wuya dokar da zaka kace ai ban daga ban da wanda ke yi yanzu shi ban da shi dokar za ta fara daga gaba lokacin da kai yi ta lokacin da za a ta fassara da yadda za a gyara ta eh, lauyoyi su tashi akan kuma har a kada kuɗi karshen da ya zama muku matsala don haka muke ganin mashin kam me illar shekara takwas ɗin ne in an zaɓi mutum shekara na farko zai yi ayyuka zai fara fahimtar gwamnatin shekara na biyu zai ƙarasa ayyukan in dai mai aikin ne saboda haka dole a haƙura da hakan zai fi mana zai fi mana abin maslaha kuma zai fi mana kai a waye a gare mu muke ganin ba daidai bane mu jefa kanmu cin abin da abin da ba za mu iya magancewa ba domin yana zama kamar abin da ke yin neman tazarce irin wanda aka taɓa gwadawa ba ta ci nasara ba to yanzu in kai da wannan sai ka samu wanda ke kan mulkin yanzu sun yi shekara takwas sai kuma dokar ta basu ba su sake zaki cewa za ci gaba kaga kai kuma shiga takaddamar da babu dalili to tun da wuri ma ba maganan falin daya a yi shi hawa biyu Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri. Idan Allah da cikin shirye-shiryen na masu zuwa za mu yi ƙoƙarin samun fashin baƙi kan irin bayanai da Sanata Sa'idu Umar komo ya yi. kamar nan a madadin madina dauda da kuma cuba hiro da ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya To yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma fa wannan karan a takaice. bama-bamai biyu da aka ɓoye cikin motoci suka tashi yan mintoci tsakani a jos babban birnin jihar plato da ke tsakiyar najeriya sun halaka akalla mutane 118 mataimakin shugaban amurka joe biden ya sake yin allah wadai da kamawa da kuma haɗa zirin kiramiya da rasha ta yi ya ce tilasta tabbatar da cewa daga yanzu ba za a sake canza kan iyakokin ƙasashen turai da ƙarfin bindiga ba. a ƙasar thailand rundunar sojojin ƙasar ta ce dokar ta ɓaci da aka kafa za ta ci gaba da aiki har sai an maido da zaman lafiya da doka da oda bayan da aka kwashe watanni ana mummunar zanga-zangar injinin gwamnati da a wasu lokutan suke kai ga hasarar rayuka china da rasha a jiya talata sun kasa cimma yarjejeniyar samar da makamashi tsakanin kasashen biyu da kudin ta ya kai dala miliyan dubu ɗari hudu duk da zato mai karfi da ake da ita cewa saboda burin siyasa masu alaka da juna tsakanin kasashen hakan zai ingiza su su cimma daidaito a lokacin da yake ziyara a shanghai shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na china xi jinping sun sanya hannu a kan yarjejeniyoyi har 49 a fannin makamashi da sufuri da kuma sadarwa amma sun kasa cin yarjejeniya kan farashi da china za ta biya domin rasha ta samar mata da makamashi na tsawon shekaru talatin shawarwari kan yarjejeniyar kulla cinikayyar iskas ga tsakanin kasashen biyu ya ɗauki shekaru fiye da goma ana yi To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiru Dodoni da ya taimaka da haɗa sauti da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi ɗin idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.